Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba 21 ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku je da 'yan Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da tafiyar da harkokin gwamnatinsa inda ya ce da kan bukatun gwamnatinsa a miƙa su ga shugaban ma'aikatan fadarsa. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu mazaunan jihar Legas da suka bayyana ra'ayoyinsu game da naɗin sabbin ministocin a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin yaya kuke ganin yadda shugaba Muhammadu Buhari ya rarrabawa ministocinsa ma'aikatan da za su yi aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Liberia George Waya ya fitar da wani shirin rage tsawon wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnati. ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa da 'yan majalisun wakilai za su yi wa'adin shekaru biyar biyar maimakon shekaru shida da ake. Yayin da 'yan majalisun dattawa za su yi wa'adin shekaru bakwai maimakon shekaru tara. Dalilin wannan sauyi kuwa a cewar sakataren labaran shugaban ƙasa Smith Toby shine domin a ƙara wa zababbin jami'ai kaimi su fara yi wa mutane aiki daga ranar da aka zaɓe su maimakon su ajiye aiki har sai su ya kusa ƙarewa. wasu 'yan majalisu sun yi maraba da wannan shawara a wani taro da suka yi da shugaban ƙasa waya a ƙarshen makon da ya gabata lokacin da ya gabatar da shirin da yake so ya zama doka. ya kaddamar da kudirin doka har 25 ɗaya daga cikinsu shine na neman a barin 'yan ƙasar liberia su iya zama 'yan wasu ƙasashe masana na gargaɗin cewa mayar da hankali akan wasu da ake zargin suna da alaƙa da mayaka masu tsoron ra'ayi na kawo tsaiko a yankunan da ake na tunkarar 'yan ta'adda a mozambique da jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo wasu kungiyoyin 'yan ta'adda na yankunan sun yi ikirarin cewa suna da alaka da kungiyar isis domin su kara wa kansu suna amma kungiyoyin suna gudanar da ayyukansu da kansu a cewar masana da suka yi nazarin lamarin a yankunan ranar 18 ga watan afrilu aka kai wani hari da aka kai wani sansanin soji da ke kusa da iyakar Kongo da uganda ya kashe tare da raunata sojojin Kongo masu yawa wannan shine harin farko da aka ɗaura alhakinsa akan ƙungiyar wilayat ta afirka ta tsakiya wadda a baya aka fi sani da allied democratic force ƙungiyar da ta yi mabaya da ƙungiyar isis to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yarda da cewa ya soke ziyarar da zai kai kasar denmark saboda firaministar kasar ta yi magana maras daɗi akan shawarar da ya bayar na cewa amurka tana son ta sayi tsibirin Greenland daga ƙasarta ina tunanin magana da ta yi ba ta da daɗi hanyar da ta bi wajen kushe ni kuma ta kushe amurka ne trump ya faɗa manema labarai a yau laraba da safiya yau laraban ne ministan denmark med frediskin ta ce ta yi nadama tare da mamaki da trump ya soke ziyarar da zai kai kan batun cewa zai sayi greenland yankin da ke da muhimmanci da ma'adanai wanda yake wani bangare ne na denmark daga ƙarshe an rantsar da babban jami'in sojan ƙasar sudan a matsayin shugaban majalisar mulkin soja da farar hula wanda zai guna da harkokin ƙasar har sai an gudanar da zaɓe kamfanin dillancin labaran ƙasar suna ya bayar da rahoton cewa janar abdul fatah al-burhan ya yi rantsuwar kama aiki a yau laraba kafin daga baya kuma aka rantsar da sauran jami'an sabuwar majalisa mai mambobi goma sha ɗaya ana sa ran rantsar da wato an rantsar da firaminista abdul hamdok a matsayin sabon firaminista majalisar mulki ta burhan da burhan ya jagoranta ta kwace mulki a watan afrilu bayan da ya ta hamba da daɗin shugaban ƙasa omar albashir biyu bayan gagarin mazanga-zanga a dawa da mulkinsa na shekaru talatin an shirya sabuwar Majalisa za ta zama ta haɗaka tsakanin shugabannin soja da masu zanga-zanga waɗanda suka bagaci a kafa gwamnatin farar hula. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla da farko za mu fara da Najeriya. A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari ya faɗi cewa daga yanzu dukkan bukatun gwamnatinsa a miƙa su ga shugaban ma'aikatan fadar gwamnatinsa don gudanar da ayyuka a tsanake kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Sai dai wasu na ganin kamar wannan matakin bai yi ba. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da ministocinsa a yau kuma ya miƙa musu ma'aikatu. yanzu magana da 'yan najeriya suke ta yi shine hurucin da shugaban ya yi na cewar dukkan bukatu na gwamnatinsa a miƙa wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnati wato malam abba kyari domin kamar da shugaban ƙasa yake cewa wannan zai kawo gaggauta ayyuka da kuma tattara su baki ɗaya domin a samu manufofi da kuma aiwatar da buri na gwamnati akan kari ba tare da jinkiri ba ga shugaba muhammadu buhari da bayaninsa as i said yesterday in terms of coordination communication kindly ensure that kamar yadda na ce jiya akan tsara aiki da daidaita shi akan sadarwa ina bukatar ku tabbatar da cewar dukkan kasidu da ke neman bayyana min wata bukata ko kuma neman ganawa da ni a aiko ta hannun shugaban ma'aikatan fadar gwamnati sa'annan kuma dukkan takardu ko ɗansu kasidu da ke neman a gabatar da su a majalisar zartawa ta tarayyar najeriya to a miƙa su ta hannun sakataren gwamnatin tarayyar najeriya domin tabbatar da an gaggauta gudanar da ayyukan ƙasa. austerity. To ganin cewa shugaba Buhari ya yi wannan bayani da 'yan kasa da dama suke ta cece ku cewar dama ba shi ne kaɗai ke gudanar da mulkin ƙasa ba ya mika ta hannu waɗansu na hannun damansa. Na tuntuɓi Malam Hadi Sirika, sabon minista a ma'aikatar sufurin sama ta kasar domin in ji mai da martanin da zai yi kamar haka. Amma wani magana da ta yi ta damu mutane shine jawabin da shugaba Buhari ya yi jiya wurin baku horo da kuma yau na cewar duk bayanai za a tattara su da ya shafe shi a kai ta hannun babban jami'in for of time wanda ake ta ganin cewa yana cikin matsalolin da za a kafuranta a wa'adi na farko wannan ba ganin kamar wani cikas ne za a iya rike gwamnati ba za ta yi ba cikas bane ba cikas bane zai kara zai kara saurin yin eh, al'amura domin kenan an san inda matsalar take ba da kana tsammanin ko tana wurin sakataren gwamnati ba ko tana wurin shi ce usta babban jami'in fada shugaban kasa wannan an san kai tsaye ga inda take da tattabi saboda haka kenan shi shugaban kasa ya san inda zai kama Eh, wannan ina ganin zai kara sa aiki ya gudu kuma a samu fahimta kuma ya zama akwai taska guda ɗaya wadda ake zuba dukkan waɗannan eh, eh, takardu da kayan aiki na gwamnati. Minista Hadi Sirka kenan a tattauna da na da shi a Abuja bayan da aka ratsa da shi a matsayin sabon ministan sufurin sama a tarayyar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da rana a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Tijjani Isa tsohon shugaban ƙungiyar kwadago na ma'aikatan sufuri kuma mai shehi a al'amura a najeriya domin in ji irin mai da martanin da zai yi dangane da wannan kalubalen da shugaba muhammadu buhari yake fuskanta tsakanin shi da waɗansu 'yan najeriya akan mika waɗansu bangare na karfin mulkinsa ga babban jami'i na fadar gwamnati ni tun da aka fara gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba taɓa yin abin da ya bani tsoro ga garimi irin wannan ba na tsorata na firgita kwarai da gaske domin wannan bayanin da ya fito daga bakin shugaban kasa kai tsaye ya nuna cewar maganar ba ma ta kabal ba ce magana ce ta an kunkune shi an cikunkuye shi an mai da shi kawai cakulatin bangaro a ni inda ni ne ma da sai in ce shugaban kasa ya yi kokari ruwan sanyi ya mika wa shi abba kyari shugabancin najeriya ya koma gefe domin ya tabbata cewar wannan bayanin bayani ne na gaba ba zai iya tafiyar da najeriya ba ta haka yake neman abin da bature yake cewa ma alibi ya samu ya jingina da wani amma dai wannan magana gaskiyar magana ni ban taba jin abin da ya bani tsoro ba na firgita kwarai da gaske da wannan magana wallahi kuwa Tijani isa kenan a tattauna da ne da shi bayan da shugaba muhammadu buhari ya kara jaddada wa ministocinsa cewa dukkan bukatun da ke neman izininsa ko kuma amincewarsa ko kuma sabakinsa to a miƙa su ta hannun babban jami'i na fadar gwamnati wato malam abba kyari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida Umar Faruk Musa. Biyo bayan rantsar da Majalisar Ministocin Najeriya a yau Laraba a birnin tarayya Abuja, 'yan Najeriya sun fara mai da martani wasu na yabawa wasu kuma na kushewa. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana daga Legas. Major General Retired Bashir Salihi Magashi, Minister of Defense. Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke bayyana sunayen ministoci da kuma ma'aikatan da za su yi aiki a ƙarƙashinsa. A yau ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rantsar da sabbin ministoci tare kuma da mika musu ma'aikatan da za su jagoranta. A jerin sunayen ministocin da akwai sauye-sauye da aka gudanar a ma'aikatu daban-daban inda aka dawo da ma'aikatar kula da harkokin 'yan sanda karkashin jagorancin mai gari din gyaɗi sai kuma sabon ma'aikatar kula da jin kai da kuma ba da agajin gaggawa da ke karkashin jagorancin hajiya sadiya umar faruk haka kuma an raba babatunde raji fashola da ma'aikatar wutar lantarki inda aka mika ma'aikatar ga salimanman daga jihar taraba a inda kuma bangaren tsaro aka mika shi ga manjo janar bashir magashi murabus da kuma ne ra'ayoyin jama'a game da waɗannan ministoci da kuma mukaman da aka su ga dai abin da wasu masana da kuma mazauna birnin lagos suka shaida mani sunana gida sada mani katsina mazaunin lagos a sawe ba alhamdulillahi godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki a janar magashi dai ya riga sama na aiki na tsaro kuma dan gida ne dan arewacin najeriya kuma gogagge ne insha kwalliya za ta biya kuɗin sabulu shi ko fashola da aka raba shi da nefa dama ayyukan sama hakan din buhari da ya yi tunani mai kyau mu ma mun tsammanin hakan za ta faru to koya masana tattalin arziki ke gallan nadin da aka sake yi wa ministan kudin najeriya hajiya zainab ahmed da kuma sauran ma'aikatu ga dai dr dauda muhammad kwantagora masana tattalin arziki da saka jari abin duba shugaban ya yi wasu tsokaci masu mahimmanci game da wannan karni na mulkin shi wanda yake karni ne na karshe da ba zai sake neman takara ba ya nuna damuwa akan yawa da ke karuwa a najeriya wata ma'ana yawan najeriya yana ta karuwa misali yanzu ana magana miliyan 200 wanda ake ganin kamar daga nan zuwa 2050 wannan zai kusan linka sannan kuma bayan wannan yawa din ya nuna cewa damuwa akan aikin yi wanda yake rashin aikin ya sa talauci ya addabi kasan kuma mafi akasarin wayanda ba su da aikin yin nan matasa ne wanda kaga yana da hatsari domin zai iya kawo tarnaki akan harkokin tsaro to a nan a madadin baya da da ya nada ministocin kuma ya ba su dama kowa ya je tunanin yadda zai kawo ci gaba a kan harkokin kasan a wannan karo ya yi masu wani bita a wannan bitan ya jaddada cewa a wannan karo kowane minista za a rika lura ana bibiyan yadda yake ta yadda aiki da kuma ayyukan abubuwan da ake nasarorin da ake so a samu a kuma kan wani lokaci da aka kayyade. to sai dai a yanda wasu ke yabawa da mukaman da aka bayar da kuma sabbin ministocin wasu kuwa allah wadarai suke da wannan nadi kamar da comrade musa jika na kungiyar amnesty ya shaida mani. mu a yanda muke kallon kiristoci wanda yake shugaba muhammadu buhari ya naɗa shi ne shugaban najeriya mu muna kallon cewa kaman bata sanja zani ba kaman dan kwali ne kawai ta sanja domin me saboda akasarin waɗanda aka dawo da su musamman namu na nan arewa ya kamata ne a kalle menene su da al'umma kuma wani taimako suka kai ma ita kanta yankin arewa waɗannan abubuwa su ne ya kamata a duba kafin a tabbatar da cewa an nada sa matsayin ministoci. Tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci sabbin ministocin su garzaya zuwa ofisoshinsu domin fara aiki musamman ma dai akan kasafin kuɗi gadan-gadan. Babangida Cifirin murya Amurka daga Legas. A gaida baban gida Jibril daga Lagos. To masu sauraro yau dai abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai shine shin ya kuke ganin yadda shugaba Buhari ya rarrabawa ministocinsa ma'aikatan da za su yi aiki amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga Kwantagora a jihar Neja kenan. Kina magana da injiniya mai gero makyari lulu Kwantagora jihar Neja. To injiniya muna jan ka. To Maryam Dauda an mu dai ministocin gada an karan tsayewa muna sun magani a ƙasa saboda waccan ta yadda an kai shekara hudu eh. ta wuce ba muka canji karkashin minista ba ga wani alheri da sun haka kawo karkashin minista ba. Gaba ɗaya? Haka yanzu muna fatan alheri. Muna fatan alheri muna son muka canji yanzu wanga ɗan da kai. Hmm. To mun gode injiniya mai gero makeri yanzu kuma za mu je ibada. Eh, wa alaikum salamu da wa muke magana daga ibada. Eh, Suna na malu dan PDP nan kara shanu akin yale. To muna jan ka. Eh, to ni wannan naɗin ministoci da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ni ban ɗauke shi wani abu ba ni dan kwanta gora ne. Gidana nan sabon gari gangaren gida ka nemi ne. wancan tayariya da buhari ya yi bai umar muna komai ba in ka taso da bangi ka ce kana son kwanta gora eh, sai ka yi awa shida in ka taso da da kwanta gora ka ce kana son makera hmm. sai ka yi awa shida in ka taso da jau ka ce kana son kwanta gora sai ka yi awa shida babu hanyoyi babu wani aiki na gwamnati wanda an ka yi sunan kawai buhari sai a sa garba shehu ya dinga wasu maganganu waɗanda suke waɗanda maganganu mu mu yan pdp kallon muka yi waɗanda maganganu shi ne don haka wannan gwamnati mu dai ta yi ta wuce pdp da zai ta gyara mana ƙasa salamu alaikum to madalla yanzu kuma bari mu je bauchi um, na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna janka to alhamdulillahi yau dai shugaban kasa ya rantsar da ministoci kuma muna musu fatan alkhairi kamar mu jihar bauchi mun samu ministoci guda biyu hmm. to lallai muna so mu ga hukbasan su ba ma a jihar bauchi ba a kasa ga baki daya kuma muna so kamar shi ministan ilimi tun da ya fito daga jihar bauchi kudaden makarantun gaba da secondary school abin da ya hmm. shafi nce diploma certificate da master da degree a rage kudin wa'annan shiga makarantu saboda 'ya'yan talakawa su masu samu shiga karatu na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba garba imam yanzu kuma za mu je jihar delta assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar delta suna magana da imamu asada amma daga nan delta state to muna jin kamalan imamu to malam maryam tsakani da allah dai mu muna da yawa wannan ministoci fatan alheri Mm. kuma shi kai na shugaban kasa da ya yi muna kyautata zaton yadda yake da manufa mai kyau game da talaka allah ya sa su ministocin nan suna da wasu manufa haka amma tsakani da allah mu dai bangaren arewa maso yamma mm. mun so a ba mu babban minista wanda zai magana na gaba ya faɗi. eh muna jan kamalan imamu ka ce kun so a baku babban minista Malam Imamu daga Delta ko kana nan? Kan layi? To ina ga layin Malam Imamu daga Delta ya goce yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana Sama'il Esfawa kafin ma da karamar hukumar Gandu a jihar Bauchi. To muna jin kamalan Sama'il Power. To alhamdulillah yau da shugaban kasa ya rubar da ministoci amma dai ba girin girin ba dai taimako. To me hakan ke nufi? shugaba buhari lokacin ya hau ya yi kirarin cewa zai inganta harkokin jin daɗin talaka a wuri a ƙaramar hukumar ganjo a jihar bauchi dan majalisun da rarra senator mm. tun a watan sha biyu watan bakwai ba wahala da wata bakwai aka ba mu tiraktoci ba a kawo mana ba yanzu yanzu ma tsofi aka kawo mana bohula bohula wanda ba tone mana ba ayyukan shugaba buhari yadda ce zai bada za a yi har yanzu ba a yi ba har yanzu ake aikin da shugaba muhammadu buhari fa in gwamnati ta yi kyau shi ne in ta ɓaci ba shi ne don haka mu dai muna masa fatan alheri to mun gode malam sama'ila esfawa daga bauchi yanzu kuma za mu je kaduna ah, madam dauda barka da lasariya barka ka daidawa muke magana daga kaduna sunana murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to muna jan kamalan murtala to hajja maram dauda yadda na ke kai da yi ma abin da baka jin daɗi sai dai kai maka addu'a mm. a ah, muna da yamma wannan gwamnati addu'a kuma gaskiya ka saka musamman bangaren matan na abin da muka zata za a ba mata kamar kashi talatin da biyar gaskiya minista bakwai sun musu kaɗan gaskiya muna tunanin za a batun da an ce za a dama da su matasa ma an ce za a yi da su to amma kuma sai aka ga sabanin haka ko amma dai muna mun fata alheri kuma shawarar da muke bara shugaban kasa mm. duk ministan da ya kai shekara daya ya kamata ya fito wa Najeriya wanda ci gaba ya kawo wannan nawa aka samu nawa ya kashe nawa aka samu na aka ci idan aka ga zai iya to in ba zai iya ba kai ya bari su daɗe kamar da na baya suka daɗe hmm. ya canza mana wasu fa domin wannan shine lokaci na karshe da gurin shi da gurin ministocin da fatan za a samu nasara. Mm. to mun gode malam martala daga kaduna yanzu kuma za mu je jihar neja assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar neja ina magana da ibrahim yanke kula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jan ka menene ra'ayinka eh, ina tare da ku ina tare da ku eh muna jan ka yawa to masha Allah lalle mai magana na farko da na biyu sun riga sun gama magana domin saboda shekara hudu da aka yi tsakani da allah ministocin nan dai basu su yi najeriya da 'yan najeriya adalci ba domin ya kamata a ce duk wanda aka nada minista a matsayin da aka nada shi ya kasance ya yi ya jajirce ya aiki fiye da yadda ake zato amma mafi yawancin ministocin nan za ga iya kawai albashinsu da alawar sun kawai suke amfana ba yan najeriya ke amfana da ainihin mukamman da aka ba su ba abin da zan faɗa kenan. Hmm. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Neja. Masu sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice da kungiyar wasan kasar ghana kasar shekaru 20 black satellite za mu soma shirin na yau matasa kasar shekaru 20 na wato all african games da ke gudana a kasar morocco za ta kara da kasar senegal black satellite dai ta yi nasara a wasanta na farko a ranar asabar a kan kasar burundi da ci biyu da daya a state municipal yayin da senegal ta yi baran-baran da mali a su na farko ko ciya preko da 'yan wasansa za su yi kokarin yin nasara a yau a karawar tasu da senegal domin su samu shiga zagaye na gaba na wasan mai tsaron gidan kano pilas ibrahim Idris ya yi magana gabanin karawansu zagaye na biyu da kuma sai a santi kotoko na kasar ghana a gasar caf champions league da za a yi a baba yara sports stadium a ranar 25 ga watan agusta game da abin da mai tsaron gidan na pilas ya ce ne klabin ɗinsa ba su karkashin wani matsi saboda su ne ke gaba da yawan goluka a halin yanzu mun yada sassani a kaduna kuma muna shirye-shirye domin wannan wasa da kotoko na yi mamakin da na gan 'yan wasan kotoko da yadda har suka suka samu suka zuga kwallo a raganmu ba mu so sakamakon wasan ba saboda ba mu zaci za su iya jefa koda kwallo a raganmu ba to amma wannan shine kwallon kafa yanzu mu ba mu da wani matsi waɗanda ke ƙarƙashin matsi ne kuma su yi asanti kwatakwa in ji mai tsaron gida ibrahim idris wani kociyan ƙasar ghana celestet ya samu zama babban kociyan ƙasar saliyu salas tasa ɗan shekaru 62 an gabatar da shi ne a wurin wani taron manema labarai wadda aka yi a sakatariya sakatariyatin ƙungiyar kwallon kafar saliyan ɗin a kintama wannan shi ne zai kasance wato zaman saukociya na Young da karo na biyu bayan a shekara ta 2014 ya dan samu rike kungiyar na wani dan lokaci kuma ana sa ran zai ci gaba da aiki a ranar alhamis ta today ya samu wannan aiki ne bayan ya haure duk sauran waɗanda suka yi takara da shi kamar su goran stevanovic peter butler tasan jabari da kuma john kester chairman kungiyar club clubs din liga din kasar ghana kojo fiyano da zantarwarsa na fuskantar barazanar dakatar da su a wani taron gaugawa na ranar alhamisa wadda kuma ake jin zai zama wani taron taho mu gama wakilai na club clubs ɗin kwallon kafar kasar ghana na shirin yin waje da wasu 'yan zattarwan dangane da zargin rashin iya aiki da rashin da'a shugabancin kungiyar da ke kula da club clubs na fuskantar tarin zargi cewar suna aiki ne domin dakushi burin clubs clubs din na kasar ta afirka ta yamma da haka muka yi so karshen labarin wasannin na yau ridwanul lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban kasar Liberia George Waya ya fitar da wani shirin rage tsawon wa'adin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnati ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa da 'yan majalisun wakilai za su yi wa'adin shekaru biyar biyar maimakon shekaru shida da ake yi yayin da 'yan majalisun dattawa za su yi wa'adin shekaru bakwai maimakon shekaru tara. masana na gargaɗin cewa mayar da hankali akan wasu da ake zargin suna da alaƙa da mayaka masu tsoron ra'ayi na kawo tsaiko a yankunan da ake na tunkara 'yan ta'adda a mozambique da jamhuriyar demokaradiyyar congo wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na yankunan sun yi ikirarin cewa suna da alaka da ƙungiyar isis domin su kara kansu suna amma ƙungiyoyin suna gudanar da ayyukansu da kansu a cewar masana da suka yi nazarin lamarin a yankunan. a rantsar da babban jami'in sojin kasar sudan a matsayin shugaban majalisar mulki ta farar hula ta soja da farar hula wanda zai gudanar da harkokin kasar har sai an gudanar da zaɓe kamfanin dillancin labaran kasar suna ya bayar da rahoton cewa janar abdul fatah abram ya yi rantsuwar kama aiki a yau laraba To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.